A taro da manema labaru a Abuja, shugaban kungiyar fataken Dr. Muhammad Tahir ya ce an daɗe ana kashe mutanensu da lalata dukiyarsu a yankin kudu, amma ba wanda ya jajanta musu ko bin kadunsu akan wannan asarar. Tahir ya ba da umarnin hana duk wata mota motsawa da kayan abinci, musamman ma bayan jin labarin masu yunkurin amfani da filin tashin jiragen sama na Malam Aminu Kano don jigilar kayan abincin. Wa'inda ya zamanto suke ganin idan sun wulakantar da kansu suka wulakantar da rayuwar al'ummarsu suna ganin za su je su kuɗi rana ɗaya suna bin dare suna bin lungu-lungu a kan dan saboda kule ko za su je su sayar su yi kuɗi ina jan kunnen su su yi haƙuri mu zo mu yi tafiya ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya amma fa duk wanda ya zama to yi kunnen uwa shi da wannan tafiya kuma in min mambu ne to fa duk abin da ya same shi daga yau zuwa gaba abin da ya same shi shi ya jawo kanshi saboda haka muna jan kunne sosai da sosai ga dukkan direbobi wanda ya zamanto ba su damu da damuwarsu ita ce su yi kuɗi ba su damu da irin wulakanci da kisan gilla da ake wa direbobi ba su kansu direbobin sun fi kowa shiga haɗari a cikin wannan tafiya daga nan idan ka ka tashi daga adamawa misali ka zo taraba ka shiga Benue ka shiga Cross Rivers ka shiga a eh, Ebonyi ka shiga Abia ka je Imo har abin da ya kai ka Fatakot wallahi idan ka tashi dan irin wulakancin da kake fuskanta Allah ka ya sani idan ma wani wurin idan ya zama to kace ma ba za ka ba su ko baka da kuɗi kuɗin ka ya kare su sauke maka dabba ko su sauke maka wani kayan gonanka wanda za ka je ka nemi abinci da shi idan kai magana shi ga na sadisi sawa papalan gonan kasan eh, uban shi ne da yake sharhi kan lamarin Talman Bauchi Tahir Ibrahim Tahir ya ce yana da kyau 'yan kasuwar su dakata da tunanin kafa wata babbar kasuwar fatake a arewa. Tarihi ya nuna tun zamanin Saddauna ta wurin Benue din nan akwai inda aka bude wanda zai zama kamar sansani ko kasuwa na hidiman sai da shanu da kayan gona. Yadda mutane suke gangarawa su tafi su je kasashen kudu din nan su je su banda fitina da bala'i da kisa ba abin da ake gallaza musu. Babu lalle babu dole. Ko kuke da kayan sayar nan amma kuma sai kun bauti tukunna ku je kuku ku sayar ina aka taba yin haka a duniya. In kana da hajanka ka baza kofar gidan ka duk mai so ya zo ya saya wanda bai so ya bari to in aka yi haka yana ga shi ne su waɗanda suke wannan ta'addacin suke ta da hankali za su gane darajar mutanen arewa da abinda mutanen arewa suke bayarwa gudumawa a tattalin arzikin ƙasar nan da rayuwar ƙasar nan baki ɗaya. zuwa haɗa wannan rahoto ƙungiyar na nuna matukar masu aikata laifin a kudu ba su daddara sun daina ba to za su ci gaba da shan miya lami nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya